Rabi Allah. Ke, ya kai na ji kaman garin bakuwa ne. Akwai mutane ta inda na biyo da kai ne ta wani layi ne na biyo da kai ba <laughs> ni ba ban san mugunta ba. Ya kai. Wai babu wai duk abin da za a gaya maka sai ka dinga cewa ana maka. Eh, ke, baba ya ne ji motsi yayi yawa. Ba wani mutumi ne. Ya ba da sadaka ne? Ke, kake cuce ni kawo. wai bai ba wai wai ba to mu da kuma da ba ba ah ke oh ba ba da ba da Allah Allah to mu ce ah baba eh kai okay wai in je in kai kai Allah ya an samu mutanen arziki haka za ka kawai sadaka kawai suke bada bi sabi layi ke ke ladi yi sauri ki kawo mana mu samu na ce bare ki san an ce an zo wannan abubuwan sai hankali <laughs> ke ladi kai ke ladi A baban na fi son ka mai fada eh? wai sai na bi shi cikin gangwanci. Wai, ina yake? Ta ina kuke? Ina bangare yake? Eh? Ina yake? Ah, na ba dubu kun cikin gida ne. Eh? Dubu kun ne. Mu zo mu make ka. Ah. Kai, ina yake? Ni ta mun ya ta mun ya sai na bi shi cikin gangwancin nan. Ina kuke? Baba dubu kun ce tana gida. Ina kuke? Dubu kun? Kai ina kuke? Muna can. Ina? Mun yi gaba. baba ya biyo ni cikin gangon nan. Ke muke ke ki kawo mun ta gaban. Ran ladi. Mama. Ke anya ko ba cuta na yi ba. Me kuke yi? Me kuke yi kashe ni za ku yi?

ne ba gonar aljanu muka ji ba kai baba eh ban ka me yasa tsakani ga Allah ya ki bar yake zuwa wai zo mu shi me ba kai ma baba dan dai ba ka gani kawai sai ka ce mun za mu je bara in dinga sa kananan kaya an ba da sadaka ne ta Allah an ganki da kananan kaya an ba da sadaka to a ba da gaba da sadakan bane ba kai kai sai ka ce mun wai sai kananan kaya zan sa mu je bara to yanzu dai yanzu za a yi dai ki taimaka ki kai ni gida baba. Eh. Ka gaji ne? Wallahi na gaji. Zo mu je mu kai ka gida wallahi wannan mutumin ba shi da mutunci. Da iska ne. ba shi da mutunci. Wayo. Kai. Ya da san da yayi nauyi ne. A jani ne. Ke, lalani. Ai yawa makabarta shi ta mu ba. Eh. Mu ni gida. na yi gamu wallahi na yi gamu <coughs> ke mutu kike da gumi eh amin don <laughs> Allah baki lafiya kin ko sai hakuri wa ke ne kin ko ke haucin ba kurai ni shaƙe ni kin ko Allah maka mun dutse dan Allah yi mun bari <laughs> ke da na da ne ma kakari na lafiya lafiya to tana nan lafiya wallahi lafiya lauran uwarka ba kilishi ba dan mun nama babu power house ta baka iya shiru ne dan Allah na shiru ko sai mun baki wayo wayannan fa wayannan fa wayannan wayannan nunan ranan fa ne Aya! sannu ko za ku aure ta dai kun ga kanta ko ta wuce a waje da kun kanta <laughs> kisa ki yi miji hmm. sannu ko abin kai ma don uwar ka Allah <laughs> baka sun ga mu ko oh wannan kun wace ce ke da namu ha karkari wani <laughs> ne dama sarkin nan eh to to kaga wasu daki ka kawo naira talatin ko naira goma ko ashirin da biyar kai sai ka siyo mun wiwi <laughs> sai ka siyo wiwi wayo amma mama akwai wani matakin da ka dauka kan maganin shi a don uwarka ba dauka ba don uwarka <laughs> sai dai kai ka dauka don uwarka <laughs> Allah da ma san yanzu kowa ya mutu don uwar mu wallahi duk Najeriya duk mu mutu adani duk mu ci uban mu ta muna ci uban mu ko ba ka jin talauci a kasan nan wallahi kuwa ai muna ci uban mu wallahi malamin ya ci uwarsa ya ci uban shi kai ka ku kira mun malami malam ya kin san lokacin da muka je biyafara kin san ni aka tarugu da albasa aka kwaba shi da kin san shi kanwa kanwa na maganin yunwa fa ala mu da muka kai mun yi bada nake ganin ni aljani ne wai wai wai daure ni Ka muna ke ke shaƙe ni Kun dawo? Wai wai ba yi yi. Eh. Kai. Eh yana cin yana cin wahala wallahi yana cin uban Yana yana yana gwarwa. Ke zo ki a shinya na. Wannan koka ne ko iska ne? Ubanka ne. Sai ka ci kuduwar ubanka. Ka ci da iska. Wannan dan iska ba shi ma wata yarinya ciki ba. kai dai dan iska ne <laughs> kai dan zuga mun bulalan nan ubanmu hauka ne ko ko ajinu ubanka ne <laughs> ubanka ne kare ki uwarka uwarka da ka <laughs> eh kare ki ubanka kare ki ubanka nan aljanu ne kun bayan kasan nan bane a'a baki ne shedanu ne <laughs> shedan ne kai bakin aure ne eh <laughs> me sunan shi ne kai za ka tashi sai na maka gwari malam eh malam malam malam malam malam malam ba malam bai malam ne dan uwanka <laughs> eh kariya kake mun Allah zan cikin kuma ubanka ka ji da iska mai mahaukaci game da ni ko kai kare ya kuke muku na cikin kuma ubanku dukan ku dukan ku Allah ya tsire muku malam da ni da ku gaba daya duk mun ci kusumar ubanmu <laughs> kai kai shiru ce in shiru kai shiru ce kai shiru kai kai <laughs> iska kawai kai barin sai daga tun daga tun daga bata har lishin ta shi ta in ma mun iya ah, akwai dan wani hada hada da zan dan yi za eh dan Allah ka dora eh. da dan banki bi ko dan zo ku ji ka ji ko dan Allah a dora guranta wannan a kamo ruwan gora a kawo da shi wayo ke me su dai yawa ba kwashi a gidan nan da luko ya ja da luwa dan wake wake mama ce ko in ci uwarki

<laughs> uwar da take gwada ya baka baka baka ya ilu ya to yan gaske ne kenan yan karya ne don uwarka Allah da abin da ka zo da shi ina ji da shi don uwarka ya kama da ya lalle shegun ne ɗan ita ne na gane na gane da na gane shekun ne ɗan iska ne na na gane su a ina mai ɗakin na kamar Gari nan gari nan don uwarka Gari nan kai zan zo na yi ya baka baka yayin. ni ya ba ya chance Ala an dace? an dace shegun ne an dace wallahi eh, eh ne ne ɗan ƙasar kubu kulan ne ɗan ƙasar warga ne ɗan can ƙasar kubu kula ne can local government na madrid local government ɗan ƙasar warga ne ɗan asali ne ah, abin da ke faruwa na mai ɗaki take ne ɗan ce to masha Allah an gano zaren eh an gano zaren amma fa shine. shi ne <laughs> sai an mai aure budurwa ai shekara goma sha uku goma sha hudu sannan azumi za su rabu da shi haka ne eh, malam na'am aure eh budurwa ba shi da su to a bai da su eh, to to sun ce ko budurwa kuma a ah. eh ko budurwa ba ai wallahi zan fara duka ko budurwa a mai duka zan fara yi duka eh Malam, eh? babu wani abin da za a mai sai ya ji sauki dole. Bari in ba ku shawara, kun ga? In ba mai ɗaya bi ba, za ki bugu. Ko budurwa abin nan yi. Ko budurwa abin shi, billahi ba kawai zai bugu. Yanzu malam ba wata mafita ba. Ai mafitan kenan. Amin budurwa. A mai aure ko kuma a mai budurwa. Eh. Da kuwarku. Dan Allah ki mun budurwa. Amin aure. Eh. Kaga? Iya abu da zai yi kenan. Dan kuwarku. Haka mata mata kan. Dan dan dan. ai abu ɗayan nan nace maka shi za a yi ba yi ba what <laughs>